lakanin matsatsi da take da mama ya duk halittar Allah duk abun sa muke karba yadda za ku samu albam ɗinmu mai suna alfarma 2024 da farko abin da za ku fara yi za ku tura daga naira dubu ɗaya zuwa miliyan ɗari a wannan account din. Sai ku tura mana receipt a wannan lambar. Ko kuma ku tura mana sunan account din da aka turo kuɗi da shi. Daga lokacin da ka turo mana receipt ta WhatsApp, mu kuma nan take za mu tura maka album din nan ta WhatsApp. A cikin miliyoyin mu da muke da su, muna so mutum dubu goma kacal su sai wannan album din namu daga naira dubu ɗaya zuwa sama.